من اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم رواية الأكابر عن الأصابر رواية منيا تجتنانا وعكس ذلك aksu zalik أكثر kuma رواية akasin haka رواية الأكابر عن الأصابر هي رواية الشخص عمن دونه wato ruwayan manya daga ƙanana shine ruwayan mutum daga wanda yake kasa da shi a shekaru mutum ya ruwaito daga wanda yake mai kasa da shi a shekaru aufil ilm ko kuma ya ruwaito daga wanda yake kasa da shi a wajen ilimi a wajen hadda ka ruwaito da wani bin shafi kamar ruwayar imamu zuhuri ya ruwaito daga malik kaga imamu zuhuri yana gaba da imamu malik a wajen shekaru imamu zuhuri yana matsayin tabi'i ne sa'annan kuma imamu malik tabi'i tabi'i sannan a wajen ilimi ma imamu zuhuri yana gaban malik warwayat malik an abdullahi bin dinar sannan ruwayan malik daga abdullahi bin dinar shi ma kaga imamu malik yana gaba da Abdullahi bin Sinar a wajen shekaru da A min ilimi ومن هذا النوع رواية الصحابة عن التابعين daga cikin wannan nau'i akwai ruwayar sahabai daga tabi'ai hmm. akan samu kuma misali daga wani lokaci sahabi ya karɓo ruwaya daga tabi'i eh ruwayatul ubadala kamar ruwayar abadala wato abdullahi abdullahi da na abdullahi bin abbas abdullahi bin mas'ud abdullahi bin kaza wato da wani su abdullahi bin umar an kabul ahbar wato su ruwaito daga kabul ahbar kaga dukkan su sahabbai ne su ruwaito daga tabi. wa ruwayatul aba an al abna da ruwayan ubanni daga ƴaƴansu a ce Umar ya karbo daga Abdullahi bin Umar an gane ku wa min fawaidha ma'rifatu hadha an-naw menene amfanin sanin wannan nau'i daga cikin fa'idan sanin wannan nau'i al'amalu min ayi zallal qalb wato aminci daga a yi zaton tsalwatu sanad kada a yi zaton an juyar da sanadin ne da wani zai dauka tunda da ya ga an ce an umar an abdullahi an ce umar dan karɗar ya karɓo daga abdullahi bin umar zai ɗauka kuskure aka yi abdullahi bin umar shi ya karɓo daga umar kun gane wannan ko zo da haka in dai mutum ya san akwai ruwa yake akabir a asagir ba zai samu matsala ba Kuma fahimci wannan ayi na'am to inda mutum ya riga ya tabbatar da manya suna karbuwa da ƙanana in ya ga an nuna cewa umar ya karɓo daga abdullahi bin umar zai san ba matsala dama ko wannan ruhayar لأن العادة جرت برواية الأصاجل عن الأكابي domin al'ada ya gudana da كنانا ƙanana daga manya wannan shi aka saba ko ba gaba tabi'i ya karɓo daga sahabi ainihin wannan shi aka saba duk ba samu wata ruwaya ga sahabi ya karɓo daga tabi'i نعم نعم رواية الأصاجر عن الأكابر رواية قنانا دقا منيا هي رواية الشخص أمام في السن فوقه في السن إيه شيني رواية متن أمام فوقه في السن daga wanda yake sama da shi a wajen shekaru ko kuma wajen ilimi da hadda wanda yake sama da shi ga shekaru ko a wajen ilimi da hadda wahiyar tsarika al-masluka wannan shine hanya abin shiga shine hanya wanda yake normal an gane ku shi ne dama aka saba da shi wa min hadha an-naw riwayat al-abna an al-aba daga cikin wannan nau'i akwai riwayan ƴaƴa daga ubanninsu. su na'am wal aba an al-ashkar sanan riwayan ubanni daga kakanninsu. eh na kai maka da idan aka samu irin wannan abin da zamu duba shine kawai hadisin ya inganta ko kuma zaka eh ayi bincike tukuna zaka in hadisi ya inganta ga shi kenan. ana samun haka dama da wani zai zaka ya gari a ah, wannan ai kuskure ai wannan uba ne ya za ya karbu daga ɗan shi ana samun haka al-imam as-suyuti rahimahullah Ina ɗari ɗari ne ya rubuta. kuma ya zama to banda wannan ma haduwa kuma a kuma kira ka tabi sai ka hadu da sahabi in ba ka hadu da shi ba sahabi bane kai na ar-rahman ar rahim ar-rahman ar rahim wa sahha inna wala wastaradda wa min wa min musawi zakal asal adda hmm. ya inganta inna wala in ya mika an gane malam ya miƙa wa ɗalibinsa ya ce hazin yi ruwaya ce an fulan ya miƙa mai ya ce wannan shi ne ruwaya na daga wani an gane shi ne munawala dama wannan shi ne ruwaya na daga wani an gane da ya miƙa wa ɗalibin wasu tare da duk kuma ya kaɓi kayan shi da ya miƙa bai ce wa ɗalibin yi anni ba ya kamata ya ce hazin yi ruwaya ce an fulan yi anni wannan shi ne ruwaya na daga wani ka ruwaito shi daga wajena to bai faɗa haka ba da ya miƙa ɗalibi ya ce wannan shine ruwaya na daga wani bayan ɗalibin ya karɓa ya duba sai kuma ya karɓa shi malamin ya inganta Na asar adda kuma adda ɗalibin ya bada hadisi min musawi zalika asal daga daidai da wannan asalin ɗalibin ya isar da saƙo daidai da wannan asalin ɗalibin na karɓar hadisin ya duba sai malam ya karbe amma ɗalibin sai ya zo ya bada hadisin daidai da abin da yake littafin shikenan ya inganta za a yi aiki da wannan munawara din ila wa malizi min imtiraz hmm. alal ladhi quyyina min mutaz ila aka ce wa malizi min imtiyazi aka ce wannan ba shi da wani bambanci alal ladhi quyyina daga ga wanda aka ayyana min mutazina irin ijaza wannan daidai yake da ijaza wanda yake an ayyana cewa na ba wa na ijaza na ba wa na ijaza kaga da munawala irin wannan munawalan da wanda malami ya mika wa dalibi littafi ya karbe ya yi daidai da wanda aka ayyana na ijaza ke na ba mala abdulmumin ijaza an gane wannan ko ya ruwaito gare da duk abin wai wannan munawala din daidai yake da ijaza irin wannan wa yakun ahdarahu man yutamat wa ma ra'a sahha wa illa falyurad wa in yakun ahadarahu man yutamad in ya kasance man yutamad wanda aka dogara da shi ahadarahu shi shi ya kawo shi kamar dalibi amintacce wanda aka dogara da da ruwayan shi sai ya kawo littafi zuwa ga malam to malam ga littafi na da na ruwaito hadisi wa ma ra'a amma malamin bai gani ba shi malam ya karba malamin bai bude ya zuba hadisan ciki ba sahha ya inganta amma in ɗalibin ba wai amintacce ba ne to a yi raddi in dai ɗalibin amintacce ne to malam na iya ruwaitowa daga wannan littafin na wa in fa in ya qul ajastuhu in kana saha wa an anhu su bana in ya ce na ba shi ijaza in har ya kasance wato in har yana cikin rayuwa na ba shi ijaza ya inganta an gane wani ku wa yi anu za a ruwaito gare shi har zubar da inda ya bayyana ya miƙa mai littafi kuma ce na ba shi ijaza za a ruwaito wa in yi lawilla ma'adiznin wala hala sama'i faɗin faɗala idan ya miƙa mai littafi amma bai ba shi izini ba ya ce ga littafin da na ruwaito daga malamai amma bai ce farwuge alli ba wala haza sama'i kuma bai ce masa ha za sama'i ba wannan shine abin da naji a wajen malai bai ce shi haka ba to ittifaqan ya baci ittifaqan qawlan wahidan wannan munawala din ce ne shi an gane ya miƙa mai littafi babu izini ko bai ce mai ha za sama'i ba an fulani to baɗala wifaƙan ya ɓaci ittifaƙan na'am wanne na farkon da ya miƙa ya miƙa mai zai ya amsa kuma zai ba shi izini ya duba ya duba amma sai ka buka shi ya miƙa mai ya duba duba sai ka ba sai eh, nau'i ne na haka eh. wasaha in nawala wa taradda ya inganta in ya miƙa mai bayan ya miƙa mai ya gama dubawa sai ya karɓi kayan shi an gane bai tabbatar da abin a hannun shi ba na'am wa adda min musawi sai ya ba da hadisi daga min musawi zalikal asal daga daidai da wannan asalin da ya zo ba da ruwaya sai ba da ruwaya daidai da abin da yake cikin lissafi, ya isa gani bayan ya karɓa din ya duba ya duba kuma ya haddace sai ba da ruwaya da abin abin da yake cikin wannan asalin ya inganta tunda ya haddace eh na kila wa malami min imtiyaz an ce wannan bai da wani bambanci alal ladhi uyina ga wanda aka ayyana min mujaz na ijaza a gane wannan bai da bambanci da ijaza wanda aka ayyana na wannan ruwaya na ne daga wani na ba wani izini ya ruwaito da gare ni wani ya ayyana shi darabu man yutamat in ya kasance wanda ake dogaro da maganar shi ya halatto da littafin kamar ɗalibi ne amintacce ya kawo littafin gaban mallam wa mara'a amma kuma shi malam bai gani ba ya inganta inda ɗalibin amintacce ne illa fal in ko ba ka ba a yi raddin shi ya in a ajastuhu in ce na ba shi ijaza in har yana tsirayi saha ya inganta wa yurwa an za a ruwaito gare shi inda ya bayyana na'am wa yunawil ma la ma idan ya ba shi munawala babu izini wala haza sama'i bai ce mai wannan shi ne sama'i dina abinda na ji ba ko fakan batsala ko kaulan wahidan batsala ya ba shi eh. dan malami ya ba ɗalibi izala bayan wasu shekaru sai bai na cewa na ɗalibin dama ɗan gida ne ya zama ya da ya izala ko kuma sai ya samu zalla to malamin na iya fitowa ya nuna ma duniya cewa da na ba wani ijala yanzu ya samu zalla kaza kaza ga ijalan da sai gidan ka karga ka fasa abu da zai ya zama ɗan gida ko malami bai yi ba abin nan ka janyi na'am shi zan malami ya daina sauri Eh, tana tare da ɗalibi ko da shi zai iya juyawa fa inna alhayya la tu'manu alayhi fitna hmm. kar ina tare da sunna nan gaba kawai ba wuya zai ya kuma a kuma dan bidiya yanzu kuma yana cewa ai malam wani amintacce na ne malam wani ya yarda da ni fiye da ku shi yasa malam wani ya bani kaza ya bani kaza da بسم الله الرحمن الرحيم أقسام غلو النسبي ربا ربا غلو النسبي نعم وفيه أي الغلو النسبي wato a cikin ai shi ulul nasabi akwai al-muwafaqa wa hiya al-wusul ila shaykh ahad al saduwa zuwa ga malamin ɗaya daga cikin mawallafa min gairi dariqi ba tare da hanyar sa ba kamar saduwa zuwa ga malamin ɗaya daga cikin mawallafa irin saduwa zuwa ga Bukhari mawallafi ne ba tare da an bi hanyar Bukharin ba wato ba wai ta bi ta hanyar rijal na bukari ba sai ka sadu da a malamin bukari a gani ka sadu zuwa ga ali bin madini shekul bukari ba tare da hanyar da bukari ya sadu da shi ba ai a ɗarikin lati da silu ila zalika al al ai hanya wanda ke saduwa zuwa ga wannan mawallafi ayyanan ne misaluhu ruwayatul bukhari bukari eh, bukhari daga wa Kutaiba eh, an Malik hadisan eh ruwayan Bukhari daga Abu Raja Qutayba bin Sa'id bin Jamil wanda ya rasu hijiran annabi na 240 shi wannan bawan Allah wato Kutaiba, ruwayan Bukhari da Kutaiba daga Malik shi Kutaiba ya karbo daga Malik hadisan hmm? kaga wannan Bukhari ya karbo daga Kutaiba, Kutaiba ya karbo daga Malik to Falawra wainahu an tariqi da a ce za mu ruwaito ta hanyar ainihin bukhari kana baina na wa baina ba samani samaniya inda za mu bi ta hanyar shi zai zama to tsakaninmu da ba akwai mutane takwas ne kafin mu kai zuwa ga malamin bukhari sai mu ta mutane takwas wala rawaina zalika alhadith bi aini da a ce za mu ruwaito wannan hadisi ainihin sa bi abbas as-sarraj daga abu al-muhaddis al hadith abu al-abbas muhammad bin isa bin Ibrahim As-Sarraj An-Naisaburi masalan eh wanda shi kuma ya rasu hijiran annabi na ainihin 216 to misali lakana na wa baina Qutayba bi sab'a da tsakaninmu da Qutayba zai zama mutane bakwai ne kawai a gani ku to mun sadu zuwa ga malamin Bukhari shine Qutayba ba ta hanyar Bukharin ba sannan kuma an samu karantar mutane Eh, kaga an samu uluwi faƙar hasanar da na'ar muwafaka ma al-bukhari ya eh, nan wajen muwafaka ya dace ya tabbata da buhari ta wajen malaminsa kutaiba ah, duk an kai zuwa kutaiba kutaiba duk kutaiba tare da uluwi na isnadi alal isnadi ilai akan isnadi zuwa ga bukhari din zuwa ga shi eh, na bukhari hmm.

maruya ai cewa da aka yi ya zama to mai hadda shi mutumin da yake mai ruwaito hadisi sahi da ya zama zabit huwa allazi yahfazu zuma rawa shi shi ne wanda yake haddace abin da ya ruwaito tahammula wa ada'an wajen daukan hadisi a gaban malami ya haddace sannan wajen isar da sako ya karba lokacin da ya karba hadisi ya haddace kuma wajen isarwa ya haddace na tariqat tahammul wasu al al'ada. wato hanyoyin ɗaukan hadisi da sigogin isar da hadisi zuwa ga wasu na asama min lafzi sheikh akwai asama min lafzi sheikh ala anwa mutum ya saurara daga lafazin shehi malam na bada hadisi yana sauraro wannan shine a'ala wannan shine mafi daukakan mul inda jama'i shine a'ala shine mafi daukakan hanyar daukan hadisi a wajen jumhur na malamai wa arfa'uha wa ma kana fil imla shi wanda ya fi daukaka shine wanda ya kasance cikin imla'i ana faɗa ɗalibi na ji yana rubutawa sama'i wanda akwai imla ɗalibi yana rubutawa ana faɗa ɗalibi yana rubutawa na wannan ne alfawha wa suratuhu suran shi an tsara a shek wa ya suma wato da malami ya karanta ɗalibi yana sauraro ko kuma ɗalibai suna sauraro ƙara a shaykh min hibbi shin daidai ne malam ya karanta daga haddar shi ne a wani kitabi ko daga littafin shi ne wa sami a talib shin daidai ne ɗalibi ya saurara a masu ma sami'ahu kuma ya rubuta abin da ya ji aw sami a walam yaktub ko ɗalibi ya saurara bai rubuta ba kamar Abu wuraira ai yana saurara baya rubutawa hmm. amma Amr bin al-As Abdullahi bin abu bin al-As Abdullahi shi kuma yana saurara, yana rubutawa almuhim da shi ne ka saurara malam yana faɗa fardan au jama'a shin yana shi kaɗai ne ko kuma su cikin jama'a ne na alfazil ada Lafuza na na isar da hadisi an ya gula talib sami'tu aw haddathani eh idan talib ya saurara hadisi zai ce sami'tu ko ya ce haddathani ko na? ko akhbarani ko anba'ani aw Au kalali. Au ko kuma kalali fulan Au zakarali fulan duk wannan gaba ɗaya sigogi ne na sama faƙar sha'a takhsis sami'tu au haddasani to ya inganta wajen malaman hadisi suwara sami'tu ko suwara ni lil sama fil majlis at tahdith eh wato ga sauraron hadisi a majalisin bada hadisi alali au zakarali kuma suna keɓance ainihin ƙalali ko zakarali wato sauraro na muzakara ba a majalisar hadisi ana cikin muzakara ne ya saurara gairu sama'il imla sama'ul muzakara gane sama'ul imla'i ba wai sauraro na imla'i ba sauraro na muzakara ne ba wai sauraro na imla'i ana faɗa yana rubutawa ba sama'ul ta'adda lahu shaykh wato sauraro na bada hadisi wato a malan eh, qad ta'adda lahu shaykh wa talib tahdiran wa dabtan eh wato shi malami da ɗalibi sun tattalin shi a wajen halatto da shi da kuma wajen hadda ɗalibi akwai ɗalibin da yake da ikon ta'adir yana faɗin hadisi in ka ce kawo zai iya kawowa irin wannan hadda ya fi kyau hadda wanda ɗalibi zai iya zuwa da hadisin nan ne ma sannan kuma ga hadda don wani ya haddace amma in ka ce bai kawo ba zai iya kawo nan take ba akwai wanda Allah ya bashi baiwa kana gaya mai nan take zai kawo hadisin nam qabla maji'il majlis li majlisi hadith kafin yazo majalisin hadisi wal imla da kuma shifta amma ba falaita amma mu muzakara babu wannan tattalin gila ba zai iya kawo wannan take ba don ba na na da shi abin da ake lura shi ana lura da hadda da tsakanin kuɗi da ko ana lura da kowanne da kawo hadisin hadda da ka da hadda da na littafi kowanne kake da shi hadda littafi wanda ka rubuta daidai kuma ka hadda shi da ka ba a tattara بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد اتخذ بعض المغربين عن امر عثمان حقيقه wasu sashen masu rudar da mutane wato sun al'amarin Usman da tahariki ma'adal masahif wato na kona duk abin da ba ƙwar'anan da ya rubuta ba hmm. wa wajen habi ha'ilar afa in ba ƙwar'anan da ya fuskantar da su zuwa ga sasannin duniya ba sai riki wannan ya zama sai riki wannan ya zama to kafa na sukan Usman kamar sun mata cewa an suka soki Usman sun soki duk sahabin da yake raye a wannan zamanin ko ba gaba shi za ka cewa irin wayannan suka yi wayo sai su soki usman idan suka soki usman to sauran sahabban ma ba sai ka an ce ka soke su ba tunda suna raye a zamanin su ne abin ya faru ba su yi magana ba ko tunda suna raye abin ya faru ba su yi magana ba shi su ma sun goyi bayan wannan banna to domin kada abin ya yi musu yawa zuwa yanzu miyagu sai su fara suka usman in suka sassake usman ya sassaku to sauran malaman da suke raye su ma sun sassaku wannan shi ne usulubi na shi'a hmm. za su ɗauki wani wanda sun san in suka taɓa shi kai ma ka taɓa a hankali a hankali kamar su ɗauki matarka su ta faɗin miyagun halayenta amma duk wani miyagun halayenta ba ka yi magana ba ka na yi me ake nufi kenan zalika kamar yanzu a ce Aisha da Annabi yadda yan shi ake tukar ta yi kaza ta yi kaza amma Annabi ya yi shiru kenan Annabi me shi da yuz ne shi ko iyaz la? kaga wannan kalma sukan aisha da kuma faɗin wasu manzaru wanda ga suna nuna kawai gashi nan ita ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza manzo Allah kuma abin da yake iya cewa kaga anan wajen a hankali suna so soki annabi ne to shi ma kazalika wa'annan na'am na'am ma annahu lam yaf'al ma fa'ala eh, illa bi muwafaqati min ashabi yawa tare da cewa shi Usman bai aikata abin da ya aikata ba sai da goyon bayan sahabbai bai sun koyi bayan abin da yi kenan wa ake suka kenan yawwa wa zakara abubakar al'ambari an suwaid bin gafla abubakar al'ambari ya ambata daga suwaid bin gafla ala samitu ali radiyallahu bin abi talib ya yace naji ali bin abi talib yana cewa ya ma'asharan nas ya ku ta mutane ittaqullaha ku ji tsoron Allah wa iyyakum wal ghulu fi usman ka shaidun ku da wuce gona da iri da zakewa wajen sukan usman na'am wa qawlukum kun ga kuna lura da kyau duk mutumin da ya aikata wani abu wanda ya toshe wa miyagun mutane hanya ba su kyale shi ba ƙa'idan mutane ya ga sun sa mutum gaba to lalle ya tare musu gaba ne misali kaga nan mutane Usman Usman bin Affan ya riga ya tara sahabbai kowa an yi amfani da iliminsa an rubuta Qur'ani mai aminci to mutanen da suke so su amfani da wannan dama don su batar da mutane su kawo cikas ga musulunci ta hanyar kirkiro Qur'anan ƙarya ya yi maganin su to ina mutane za su ringa sukan shi ta ko'ina. an gano wani ko suna ƙirƙiro wani abu domin su bata shi na wa qaulukum harabul masajid da kuma ce wanda kuke yi mai kona ƙur'anai. ai usman mai kona ƙur'anai ne ma a haraka illa an mala'in minna ashabu rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam ali bin abi talib yake cewa bai kona wayannan ƙur'anai ba sai dai a gaban jama'a daga cikin musafan annabi a gaban sahabban annabi Usman ya kona in ku in za ku soke Usman kawai kuma yi shiru kawai ku soke mu kawai in za ku soke mu duka ku soke mu ku yi wa yau wa ruya an Ali radiyallahu an annahu an kada ruwaitowa daga Aliyu nan an kawo magana Aliyu ne saboda raddi ga yan Shi'a yauwa Aliyu bin Abi Talib hadda Shi'a cikin abun an ruwaito daga Aliyu Allah ya kara miki ya dalalle ya ce annahu law kuntu wali waqta Usman la fa'altu fil mushaf bizra allazi fa'ala Usman da na kasance gwamna ko mai mulki a lokacin Usman bin Affan radiyallahu anhu da na aikata game da Qur'anai misalin abinda Usman ya aikata ni ma da na sanya an dauko wayannan qira'a qira'a shaza din in sa a kona su kamar yadda Usman dan Affan ya aikata shi ma eh nurul alfaq كل الباب نعم ومنها الأمور التي أمت البلوى بها في هذه البلاد دلتكنت أي الأمر والدبلاء يقبل إذا أتكوا إن قرروا الاشتغال بتحصيل المغيبات بتحصيل وتخصيص تخصيص المغيبات واتو شغلتوا تشيب أنت عيني جنقيبي بالقرأة بالقرأة إذا متزي تقيا sai ji wajen buka sai buka ya bashi sai buka ya ce masa wato sai a samu wani akwati haka akwai kibiyoyi a ciki sai a ce ya tura hannunsa ya zaro guda ɗaya idan ya zaro abin da ya zaro in ya zaro safir zai tafiya in ya zaro latu safir ba zai tafiya ba in ya zaro wanda babu komai a ciki sai a ce ƙara ɗauka an gano wani ko keɓance ainihin sanin gaibi ta hanyar ƙuri'a wa hakamin nujum ko da ainihin ilimin taurari hukunce hukuncen taurari daga nan ne za a san ka yi tafiya ko kaka yi ko kuma ka auri wannan mata ko kaka aure ta wannan mata an ka aure ta akwai arziki wannan mata an ka aure ta akwai tsiya wannan mata kaza kaza ta hanyar ƙuri'a wa hadha al-fan huwa miftahu kulli fitna wannan fanni na ilimin taurari da kuma bokanci shine fanni shine babu duk wani fitina ya anna marji'ahu ila al-kahana domin makomansa zuwa ga bokanci makomansa zuwa ga bokanci ba bokanci kishiyar gaskiya ne misali an gani amma yanzu kashi bokanci ya yadu ga mutanen da suke da'awan sufanci galiban mafi yawan masu da'awan sufaye suna haɗawa karantarwa da bokanci an gani bokanci da shi suke cin abinci karantarwa kuma suna karantarwa to menene amfani irin wannan karantarwa kana karantarwa kuma kayi ridda arni na karanta wa mai amfani dai da wannan ka je kasuwa mana ka tafi kasuwa wai sun yi wannan ne bokanci ya zama hanyar cin abinci shi kuma karantarwa fi fi sabilillah eh karantarwa fi sabilillah tunda dai su wanda kake karantarwa ba za su bayar ba amma an kafa bi taɓa rauniyar hanya sai ka samu kuɗi a wajen su an gano wani ayi su malaman sufaye suna samun kuɗin da irin wa'annan masu bokancin suna samun kuɗi ne galiban ta hanyar bokanci ɗin. sai ga an gina musu gida kaga an fiye musu mota an yi kaza an yi kaza an kai su aikin hajji da umra da bokanci amma ba wai ta karantarwa ba an gane wannan to sai suka buge da wannan bokanci din alhali sun san bokanci na kafirci ne misali na'am na'am alal ulama malamai sun ce قرعة wa ونحوها min babu الاستسقاء Allah. Wato ƙuri'a na tsuntsaye da makamancinsa yana daga cikin babun wato yin ƙuri'a da ainihin kibiyoyi duk su ne babun yin ƙuri'a da kibiyoyi ila an addu min minhu istiftah fi mushaf har ma sun lissafa daga ciki buɗe ƙur'anai a buɗe ƙur'ani akwai yadda ake sa ka buɗe Sun mutum ya rufe sai ya buɗe in ya buɗe annabi yusuf kan ce lallai kai gaskiya kai sa'a za ka yi farin jini in ɗan kasuwa ne ya ce za ka yi farin jini za ka samu kwastoma kamar yadda annabi yusuf ya yi farin jini a zamanin sa in ko misalin neman aure ya ce mata sai ka ture na bakan in ya rufe aka ce rufe in ya dauko annabi muhammad ya shiga uku zai yi baƙin jini zai yi baƙin jini wa amanu bi ma nuzila ala muhammad ya ce inna lillahi za ka yi fitar ka yi hakuri a wajen kasuwancinka a wajen aikinka a wajen aurenka za ka samu matsaloli yadda annabi ya samu matsaloli da ƙur'ani suke kokanci ga wani irin wannan babu yau da daifin na wannan saboda wanda ya ɗauki ƙur'ani za ka ɗauka cewa to ai wannan mutumin wato malamin addini da ƙur'ani ma yake da littafin Allah ma yake cikin sauƙi za ka yaudari mutane an gani to baka sani ba kuma abin da za ka mamaki akwai masu yi da bible ƙwarai da gaske ana yi da ƙur'ani, ana yi da bible ana yi da ainihin ana yi da ida ainihin wani abu wanda ba shi yau misali to tikin wayannan abubuwa baki daya kada ka rubi da cewa da ƙur'ani aka yi in dai kawai za a bincika ma a ce ga abin da zai faru nan gaba kawai hukunci ne mai yin wannan kawai boka ne san tsaba tsaba gwaran boka ne misali eh na musiqatul qur'an bismillahir rahmanir rahim eh وقال الشافعي رحمه الله الامام الشافعي يا فلا الله يمزه رحمه ليس في السنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اتباع الا اتباع باب وانا ابغى سنه من ذا الله فاشي بي كوي ان دي انتي wannan sunnan manzo Allah ne ba wani uzuri face bi ba wani magana wai ka ajiye shi dan kaza ittifaq ka ajiye shi dan kiyasi ka ajiye shi dan amala, ahlul madina in an ce wannan ya inganta ba ka da wani uzuri face bin shi وقال أبو حنيفة رحمه الله أبو حنيفة الله يمزر ما يجي عليك بالأثر كالزمشي بن حديثي وطريقة السلف ده هنيا سلف كالزمشي بن حديثي ده هنيا مقبع تعالى وري ومكي أن أحمد بن حنبل قال an yi للي to بن حنبل bin كنت يوما مع kuntu yawman ma jama'atin وترانا tare da wasu jama'a sun yi tsaraici sun yi tsirara wa dakalul ma sun shiga ruwa suna wanka fasta'amaltu hadisa ni kuma ina so in yi wanka sai nayi aiki da hadisin nan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wala yadkhulu al hammam illa duk wanda ya kasance yana imani da Allah da rana ta ƙarshe fala yadkhulu al hammam kasara ne nan kada ya shiga gidan wanka illa bi mi'zar sai da gyautu kada ya shiga gidan wanka sai da gyautu kada ya shiga wajen tsarara wala ma tajarrad saboda haka sai na kin tsaraici fara'aitu tilkan laila qa'ilan yaqul sai na gani a wannan daren sai na ga wani mai magana yana cewa ya Ahmad Abushir hmm. ya kai Ahmad kai albishir albishirinka inna Allah qad ghafara laka bi istimalika sunna lalle Allah ta'ala ya gafarta maka saboda aiwatarwanka ta sunna wajalaka imaman yuqtada bik kuma ya sanya ka zama imami wanda ake koyi da kai kuntu mana anta yace wane da kai yace jibril ni ne jibril ya ga wannan ne cikin mafarki ba ba wai ya gashi baro baro ba a gani kada wani ce to ga Imam Ahmad na an masa wahayi bayan annabi ya bar duniya cikin bacci ne ya ga wannan magana cewa mala'ika Jibril ya gaya mai haka kuma daga baya kaga da gaske inda bayar da mafarki ya tabbata Imam Ahmad sai da ya zama imami din ko ya zama daga cikin a'immatul arba wanda ake ji da zuwa duniya Eh, unzuru hadhihi al-martaba bi sabab istimal sunna ka duba wannan martaba da ya samu wannan darajar da ya samu saboda sababin aiwatar da sunna guda daya ka duba yadda shehu dan gudu ke son sunna hmm. ka duba wannan martaba saboda aiwatar da sunna guda ɗaya kawai imamu Ahmad ya zama imaman yuftada bi nam wala hadha sabil a ni al-balaga kuke bai sunna hmm. yace kan wannan hanya bi mubalaga kaiwa makura wajen bin sunna da nisan da bid'a kana jami'u sahaba wa tabi'in akan haka dukkan sahabbai suka kasance da tabi'ai da tabi'u da kuma tabi'i tabi'i ridwanullahi ta'ala eh. yana son sunna sosai ba galabi za mu saboda me da ya rayu ya kai ga lokacin da zai samu littattafai na bincike kuma ya haɗu da malamai sosai da ba ƙaramin mutum ba ƙaramin mutum ba ne ya yanzu ba ƙaramin ba ne da ba karamin yau wato shi ne babban mutum ne sosai an shakara su ta shi ne za su yi a buɗe da bayanin bidiyoyi a musarar da Balagun salam. Bana فجي duk da suna ruwa da bokaye ne ai dai mutum yana bincika abin da ya same ka yana duba abin da zai faru nan gaba kada ya baka tsoro kawai boka ne shi shi ne kawai duk wa'annan masu mu'amala da aljannu bokaye ne eh, ba wani maganar ruwa in kaga mutum ya rubuta su da gangan ne ya sani سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك fucking